Karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Najeriya ta sanar da nasarar kashe 'yan ta'adda sama da dubu goma sha uku a cikin shekaru biyu da suka gabata. Amurka na shirin fara girke 'yanci ranar Afirka da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba a Libya. Hakanan za ku ji cewar manyan limaman cocin Katolika da suka killace kansu a fadar Vatican sun gaza zaben sabon fafaroma a zaman farko. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Najeriya ta sanar da nasarar da ta yi na kashe 'yan ta'adda uku, yayin da ta kama tara daga watan Mayun shekarar 2023 zuwa watan Fabrairun wannan shekarar. A kazalika an ceto mutanen da aka yi garkuwa da su da suka kai 9,821 yayin kuma da 'yan kungiyar Boko Haram da Iswap da iyalansu da. hudu da ɗari hudu da takwas suka miƙa wuya ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar ne ya shaida hakan a abuja yayin wata zantawa wato inda ya ce an kuma kwace bindigogi dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha takwas da harsasai dubu ɗari biyu da hamsin da biyu da ɗari biyar da casa'in da shida ga dai ƙarin bayanin da yawa wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar na ba da alkalaman 'yan ta'adda da 'yan jihadi da aka gama da su da kuma wanda aka kama da kuma iya mutanen da muka yi kokari aka saki kuma na ba da lissafi na jigajigan jigon 'yan ta'addan nan manya-manya wanda su ma aka gama da su wanda ba a taɓa yin irin wannan ba irin su alkawaje halilu sububu buharin yadi ga sunan da yawa in kuka binciken me yake faruwa a mali a burkina faso a nijar da chadi irin ƙarin ta'addancin da yake faruwa wannan ya sa ya shigo mu muma kuma a da muna haɗuwa mai aiki tare to saboda wannan abu da ya canja a wannan aiki tare ya yi rauni amma yanzu muna farfado da tattaunawa tsakaninmu da su a ci gaba da dunkulewa wuri ɗaya domin faɗa da 'yan ta'addan nan ministan tsaron najeriya muhammad badaru abubakar kenan to kamfanin haƙo mai na exxon mobil ya tabbatar da shirinsa na zuba jarin dala amurka biliyan 1 da miliyan 500 a bangaren haƙo mai na cikin ruwa a najeriya cikin shekaru biyu masu zuwa shugaban kamfanin a najeriya shine tabbatar da hakan a lokacin da ya ziyarci shugaban hukumar kula da albarkatun man fetur ta najeriya injiniya benga kola lafe aikin dai da za a fara a zango na biyu na wannan shekarar a kuma kammala a shekarar 2027 zai fi mayar da hankali ne a bangaren farfado da rijiyar mai ta usan to a jamhuriyar niger kuwa hukumomin tsaron kasar ce suka ɗauki matakin hana zirga-zirgar babura a cikin wasu yankuna na jihar doso bisa matsalar tsaro da ta kamari a wasu sassan jihar ga rahoton da nasiru sani haɗa mana Ministan harkokin cikin gida janar Muhammad Tumba ya aika wa gwamnan jihar Doso wani sako na musamman ne a ranar shida ga watan Mayu da muke ciki inda ya bashi umarnin daukar kwararan matakan hana zirga-zirgar babura cikin wasu yankuna na jihar ganin yadda matsalar tsaro ya ta'azzara a yankin wani dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a yankin fodi hamidi cewa yana fatar matakin ya haifar da mai ido tashi hankali ya sa gwamnati ya ɗauki kudurin da cewa ya soke duka wani jigila na yan moto moto to kenan ka gani muna fatan allah ya kawo sauki cikin wannan tahiyar ya zamanto wannan yan ta'adda an yi maganin su ta wannan ƙuduri da aka ɗauka shi kuwa dr dikko abdulrahman mai nazari kan lamuran tsaro cewa ya yi wannan dai ba shine karo na farko da gwamnatin nijar ke ɗaukar irin wannan mataki na hana zirga-zirgar babura saboda matsalar matsalar tsaro ba. Har ka ba a cari kun sai da mace Allah da ya kama sauki. Dan ba a daɗe nan can iyakan nan Najeriya nan sun to sun amsa mutane basa shi. Mashin talatin sun ka to da su sun ka amsa sauran mata suna kuka. an amshi bisa shi an tara an tare su. dikko, ya ci gaba da cewa akwai buƙatar gwamnati ta rika wayar da kan mazauna yankuna da take ɗaukar irin waɗannan matakai. Ya kamata a tada tawagogi iri-iri wanda za a tai da mutane a cikin wannan yanki saboda a waye ma mutane kai musamman bisa irin hatsarin da suke cikin shi da kuma miye manuhan wannan doka da za a ɗauka. gwamnatin nijar dai ta ɗauki wannan mataki ne da zumar ta kai ta kai koman babura da aka fi amfani da su wajen kai munanan hare-hare a ƙasar nasiru sani RFI hausa gwamnatin sojin mali ta dakatar da dukkanin jam'iyyun siyasar kasar matakin da ke zuwa bayan sanar da shirin zanga-zangar gama gari da gamayyar jam'iyyun adawa suka shirya yi a ranar juma'a mai zuwa a wata wasiƙa da wani babban jami'in gwamnatin sojin ƙasar ya karanto a gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce daga yanzu an rushe dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar tare da haramta duk wani taro da sunan siyasa kuma wannan hani zai ci gaba har sai abin da hali ya yi jam'iyyun adawa a malin da yana buƙatar sojoji su gaggawan mayar da mulki hannun farar hula dalilin da ya sanya su kiran zanga-zangar. labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international wasu bayanai sun bayyana yiwuwar kowane lokaci daga yanzu amurka ta fara girke 'yanci ranar afirka da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba a libya ko da yake gwamnatin kasar ta arewacin afirka ta ce babu wata tattaunawa tsakaninta da mahukuntan washington kan wannan shiri hasali ma ba za ta aminta da duk wani yunkuri na mayar da sashinta sansanin girke bakin haure ba a bashir aminu ta haɗa mana rahoto A cewar bayanai wannan shiri wani bangare ne na fatan shugaba Donald Trump game da ta sakiyar bakin hauren da ke Washington matakin da ke zuwa duk da halin taɓarɓarewar tsaron da ake fuskanta a Tripoli. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa shirye-shirye sun kankama game da shirin Amurkan na girke bakin hauren a Libya duk da yadda gwamnatin ta Washington ta jima tana sukar irin azabtarwa da bakin haure ko kuma 'yan ne. ke fuskanta a Libya kasar da ke farfadowa daga yakin tsawon shekaru da kuma har yanzu ba ta da tsayayyar gwamnati sai dai wata majiya daga gwamnatin tripoli ta ce mahukuntan na libya ba su da masaniyar wata tattaunawa kan girke yanci ranar da za a kwaso daga amurka yanda khalifa haftar mai iko da gabashin kasar ke cewa babu yadda za a yi libya ta zama sansanin amurka na girke bakin haure a cewar reuters wasu manyan jami'an gwamnatin amurkan uku sun ba ta tabbacin cewa nan gaba kaɗan za a fara wannan aiki na ta bakin hauren na afirka zuwa libya shugaban rwanda paul kagame ya gana da shugaba emmanuel macron inda suka tattauna alakar da ke tsakanin kasashensu da kuma tsamin dangantakar da ke tsakanin rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da safiyar jiya laraba ne dai macron ya karbi bakuncin kagame a fadar elize duk da cewa ba a sanar da ziyarar tasa ba rundunar sojojin sudan ta ce na'urorinta masu tsararin sararin su bahana sun kame wasu kuraman jirage a jiya laraba waɗanda aka farmaki wani sansanin sojin ruwan ƙasar da ke port sudan To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Manyan limaman cocin Katolika da suka killace kansu a fadar Vatican sun gaza zaben sabon Roma a zaman farko da suka yi a jiya Laraba. Matakin da ke nuna cewa za a ci gaba da kaɗa ƙuri'a a rana ta biyu wato yau Alhamis kenan. Ahmad Abba na ɗauke da ci gaban labaran. Dubban mutane da suka taru a harabar fadar Vatican sun ga bakin hayaki mai kauri da ke fita daga wani bangaren fadar da ake kira Sistine Chapel. abin da ke tabbatar da cewa limaman coci Roman Katolika ba su zaɓi sabon Roma ba a zaman kada kuri'ar farko da ake kira conclave. An ga bullar bakin hayaki da misalin karfe tara na dare a agogon Rome sa'o'i hudu bayan da manya-manyan limaman ɗarikar da ake kira cardinal su 133 da suka fito daga ƙasashe 70 suka killace kansu a ɗakin na Sistine Chapel domin zaben shugaban ɗarikar na 267 magajin Roma Francis wanda ya mutu a watan jiya yana da shekaru 88 a duniya. Haka za su ci gaba da zama a cikin ɗakin na ibada har sai ɗaya daga cikin 'yan takara ya samu rinjayen kashi biyu bisa uku, wato kuri'u tamanin da tara kafin zama sabon fafuroma da zai jagoranci sama da mabiya biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu. Ana zaɓen ne cikin sirri, hasali ma manya-manyan limaman sai da kowannensu ya rantse da littafin Bible kan cewa zai sirranta duk abin da ya gani har tsawon rayuwarsa bayan da dukkaninsu suka ajiye wayoyinsu domin sirri da kuma dakile katsa Landan daga waje. shugaban gwamnatin jamus wato sabon shugaban gwamnatin jamus frederick mills ya ce dole ne dukkanin kasashen turai su kara yawan kasafin kuɗin da suke warewa tsaro su kuma zage damtse wajen taimakawa ƙasar ukraine mills ya yi wannan kiran ne ga kasashe mambobin eu a birnin paris a yayin da yake jawabi ga taron manema labarai tare da shugaban faransa emmanuel macron baya ga nana ta buƙatar gaggauta cike gibin kasafin tsaron su da kuma ƙara kara yawan tallafi ga ukraine shugabannin biyu sun kuma sha alwashin buɗe sabon babi ga nahiyar turai a ƙarƙashin jagorancin faransa da jamus To labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na radio france international taken labarin wasanni kenan kai tsaye ko muna tare da Ahmad Abba barka da safiya. To sannu da kokari ka misali. Na. Paris Saint-Germain dai ta tsallaka zuwa zagayen karshe a gasar zakarun turai bayan doke Arsenal gida da waje inda za ta haɗu kenan yanzu da Inter Milan wanda ta fitar da Barcelona. Na. PSG ta tsallaka ne da jimillar kwallaye wato bayan doke Arsenal din ajiyar ci da uku da daya. bayan doki arsenal biyu da ɗaya kenan a park de france da kuma ci na emirates haka gaba ɗaya jimilla kenan kwallo uku da ɗaya jiya da an tashi wasa biyu da ɗaya ne to karo na biyu kenan psg ta kai zagayen ƙarshe a gasar zakarun turai tun shekarar 2020 kenan wanda bayan munich ta haramta mata kofin a wannan lokaci ta lashe kofin gasar psg ba ta taba lashe kofin zakarun turai ba a tarihinta amma kuma tana harin wannan kofi a wannan karan <laughs> eh. to kasan a wannan karan za a iya cewa duk wanda suka je wasan karshen nan a bayan nan sun je wasan karshe a gasar ta turai tunda kaga shekaru uku baya da suka gabata ita ma kungiyar inter milan ta kai ga wannan mataki na wasan karshe amma kuma ta sha kashi a hannun manchester city to ba sani ba wannan karan ko za ta ce eh, bari ta rama abin da manchester city ta mata inda tsammani duk dai an yanzu ana ko kofin ta je <laughs> faransa ko italy eh, haka eh, psg dai na harin lashe kofuna har guda uku kenan a bana inda tuni ta lashe kofin duk yan na faransa kasan ita ce zakara a wannan dukkan ita ta tara waɗannan kofunan da dama <laughs> sannan za ta buga wasan ƙarshe na kofin kalubale na faransa sai kuma na zakarun turai yanzu wanda take harara PSG din da za ta haɗu da Inter Milan wadda ta fitar da Barcelona kamar yadda muka bayyana. Mm. E to kaga wasan nan kuma ka san wani abu mala matakan wannan uh, PSG tahowarta a wannan gasar za a iya cewa ta ba da mamaki matuka mm. domin da kyar ta tsallaka ma zagaye na biyu a wannan gasa eh. sosai kuwa amma kuma gashi ta zo ta nuna bujinta har ta <laughs> sai a ranar karshe ne ma nasarar da ta samu a wasan karshe shine ya bata damar tsallakawa zuwa matakin eh, wato matakin zagaye na biyu hakan ma sai da ta buga wasan sharan fage sharan fage na eh ka san ai haka kullo <laughs> ya gada gaskiya ne to madalla to muna godiya Ahmad Abba Majalisar Dokokin Ƙasashen ECOWAS ta gudanar da taronta a da ke ƙasar Togo wanda ya mayar da hankali akan tsadar sufurin jiragen sama a yankin. Bayan taron Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Sanata Ali Muhammad indumi ɗaya daga cikin shugabannin taron kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Sanata Ali Muhammad Indumi ga shi kun gudanar da taron ECOWAS a birnin Lome. Ko za ka yi ma masu sauraron mu bayani me wannan taro naku ya mai da hankali a kai taron namu da ya mai da hankali a kan zirga-zirga a tsakanin kasashen ecowas ta jirgin sama mun lura yana da tsada kwarai da gaske in fact in an kwatanta shi da sauran wato kudin zirga-zirga tsakanin kasashe namu na west africa ya fi tsada alin misali idan za ka tashi daga abuja ka je lagos a yau wato farashin baya wuce dubu ɗari biyu ko zuwa sama da shi kaɗan in ma za ka tafi a business class wanda in mai da shi a dala yakan zama kasa da dala ɗari biyu amma ni yanzu na da aka nazo daga abuja zuwa nan lome da komawa zai kama ni kusan dala dubu biyu in ka mai da shi a naira zuwa tsarin kuma ka gwada da tafiya daga abuja zuwa lagos ya kai wato 10 times wato ya yi so goma to wannan yana kawo cikas tsakanin zirga-zirga ko kuma kasuwanci ko kuma movement na mutane tsakanin wayannan kasashe wanda kuma ya sabawa dalilai da suka sa aka tafa ecowas din ma. To, ko a tattaunawa da kuka yi kun gano dalilan da ya kawo wannan tsada? eh mun gano dalilai babban dalilai ne wato an akwai haraji haraji haraji daban da aka ake ɗaɗɗora wa fasinja da suke wannan zirga-zirgar shi yasa farashin ya yi tsada to an kawo kwararru ne don su ba da shawara kan yadda za a shawo kan wannan matsalan kuma a ƙarshen wannan taron da muke yi za mu rubuta recommendation mu mika wa babban taro na ecowas wanda in an amince da shi za a kai wa taron shugabannin kasan ecowas don a ɗauki mataki na daddawa a tsaye don wannan gaskiya abin da yake faruwa din yana kawo cika sosai a harkar zirga-zirga na jirgin sama musamman. Eh, la'akari da cewa ɗaya daga cikin manyan manufofin ecowas shine buɗe ƙofofi domin baiwa jama'ar ta zirga-zirga da shiga ƙasashe cikin sauƙi kamar wani tasiri wannan mataki naku zai yi eh muna ga zai tasiri insha Allah don kwamiti na shugabannin kasan west africa din ecowas kenan ko ana kiran shi dawo su ma sun nuna damuwa akan wannan lamarin eh, kuma sun fara tattaunawa ma akwai don a cikin kwararru da suka zo mana akwai commissioners daga ecowas wanda su ne suke wakiltar secretariat na ecowas din dukan mu dai muna nan muna muhawara da tattaunawa akan yadda za a dawo kan wannan babban matsala don ba karamin matsala ba ne eh, mutane da yawa yan kasuwa musamman ko kuma yan uwa haka suna da niyan su samu sukunin zirga-zirga to wannan ya zama babban eh, matsala don bambancin in yana da yawa kwarai da gaske. sanata ali muhammad indume mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. to masha Allah. shugaban ghana john dramani muhamma ya yi barazanar korar jami'an gwamnati ɗaiɗaiɗai har guda arba'in ciki har da ministoci saboda gaza bayyana kadarorin da suka mallaka a lokacin da aka basu mukamai matakin da yi bangare ne na shirin